Mm-hmm. daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM. kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. masu mu assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumelle daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku yi cewar hukumar da ke sauraron koke-koken jama'a ta jihar filato ta ce ta yi nasarar warware matsalolin da jama'a suka kai mata matakin da ya kara samar da zaman lafiya a jihar kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ke ɗaya da kuma shirin dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya kuma dole ne mu yi maganinta jiya juma'a kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun ko da yake shi da kansa bai yarda da shawarar da kotun ta yanke ba ya sake jaddada wannan matsayin a shafinsa na twitter inda ya ce yanzu dai mu gamu a wajen kaɗa kuri'a to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fadar shugaban ƙasa amurka white house ta ce shugaba donald trump zai sanar da shawarar da ya yanke ranar talata kan ko zai kawo ƙarshen tsarin da gwamnatin Obama ta ƙirƙiro da ya kare yaran baƙin haure da suka shigo Amurka ba tare da izini ba. Kakakin fada White House Sarah Huckabee Sanders ta shaida wa manema labarai farkon makon nan cewa gwamnatin Trump tana kan nazarin shirin da ake kira Daka Trump ya yi alkawali a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai soke tsarin da ya bayyana a matsayin tsarin ahuwa tun hawansa mulki kuma ya bayyana cewa batun shine mafi sarkakiya da ya fuskanta a matsayin shugaban ƙasa. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa da dama sun yi kira ga shugaba Trump kada ya soke tsarin. Ryan ya ce ya hakikanta cewa majalisa za ta iya samar da hanyar da za a kare mutane da ke ƙarƙashin shirin daka a halin yanzu. Shirin dai ya ba kimanin mutane 800,000 damar zama a Amurka a maimakon ta sake su zuwa ƙasashensu ta wajen ba su takardun izinin zama da ake sabuntawa bayan kowace shekara biyu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin hukumar sauraron koke-koken jama'a ta jihar Filato ta ce ta yi nasarar warware matsalolin jama'a suka kai mata matakin da ya ƙara samar da zaman lafiya a jihar. Ga wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da karin bayani. Hukumar sauraron koke-koken jama'a da ke nan jihar filato ta ce ta yi nasarar warware matsaloli da jama'a suka kawo mata, matakin da ya ƙara samar da zaman lafiya a jihar. Kwamishinan hukumar warware korafe-korafen jama'a a nan jihar Plateau Alhaji Musa Abdullahi Yalum ya ce gwamnatin tarayya ta ba hukumar hurumin sauraron kowane irin ƙara walau tsakanin ma'aikata da gwamnati ko matsala tsakanin mutum da mutum don samo hanyoyin warware shi. Hakkinmu ne idan mutum ya kawo damuwa ko kuma in ma bai kawo ba in mun ji ana faɗa akan wani abin da bai dace ba to dole ne mu shigo mu zauna da su mu daidaita su mu tabbatar cewa lalle sun yi abin da ya dace zan ba ku misali idan gwamnati akwai wasu ma'aikatantan da ta kore su a aiki sai suka kawo damuwa a gare mu da zaran sun kawo damuwan nan za mu bincika mu gani shin gwamnati nan ta bi ka'ida kafin ta kore su idan bata fi ka'ida ba dole ne mu rubuta ma gwamnati ta mai da su aiki kuma dole ne ta mai da su aiki nan misali idan akwai damuwa tsakaninka da makwabcinka ko akan fili ta kila wani ya kwace maka fili da karfi idan mun bincika mun tabbatar cewa abin da ya ba daidai ne dole mu sa shi ya mai da filin nan hakanan kuma idan lallai mun ga zahiri wani abu na tafiya ba daidai ba a jihar plateau bisa dokan da ya bamu to muna da dama mu je mu dakatar da abin kuma mu yi bincike mu ga abin da ya dace mu sa a yi idan kuna kotu in kun kawo wannan magana wurin mu ba za mu karba ba idan kuna to gaban hukuman tarayya na gaba daya in kuna da case a wurin ba za mu karba ba in kuna gaban police da irin wayannan cases ba za mu karba ba. Kwamishinan hukumar sauraron koke-koken jama'a kenan a nan jihar plateau Alhaji Musa Abdullahi Yalum. Shi ko da Musa wanda hukumar ta kwatar masa hakkinsa ya shaida min cewa ya saida wa wani mutum gidansa bisa alkawarin zai biya bayan wata guda. Daga bisani mutumin ya saba alkawari shi ko Mamuda ya kai gaban hukumar sauraron korafe-korafen ya kuma samu waraka. Shi ma Prince Odete ya ce sun gudanar da bincike kan ayyukan hukumar kuma sun gano cewa hukumar sauraron korafe-korafen jama'a a jihar Plateau ita ta yi fice a cikin sauran takwarorinta da ke shiyar arewa ta tsakiya shi yasa suka bata lambar karramawa don samun karfin gudanar da ayyukanta. They are working hand in hand together to make sure that every civil servant, whatever belongs to them, is given to them. Ya ce sun gano cewa ma'aikatan hukumar sun haɗa kai wajen ƙwato wa ma'aikata haƙƙinsu da samar da ingantattun hanyoyin sasanta tsakanin mutane da suka samu saɓani a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Aliza ta kawo mana. Tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A duk lokacin da aka samu wata dama musamman a wajen tarurruka, shugabanni da ƙungiyoyi sukan ci gaba da yin kira ga matasa da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. Taken ranar matasa a bana ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin matasa shine rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. a saboda haka ne jami'ar bayero da ke kano ta shirya wani taro domin yin kira ga matasan da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro har ma ya zanta da. Sunana Hauwa Liman kuma um, mun shirya wannan biki ne na ranar matasa ta duniya wanda rana ce da majalisar ɗinkin duniya take warewa a duk shekara domin matasa kuma kamar taken wannan shekarar da suka fitar turawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma to makasudin shirya wannan taron da muka yi kenan a nan jami'ar bayero university da ke kano domin mu yi kira ga matasa da cewa su zamana masu um, taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yarda ana amfani da su wajen kawo rarrabar kawuna a cikin al'umma. Malama Hawa irin waɗannan tarukan an daɗe ana yin su a lokuta daban-daban cewa matasa kasu dinga yadda ana amfani da su wurin bangar siyasa wurin lafuza da ayyuka na raba ƙasa da sauransu. Amma har yanzu kullum samun nau'in sabon aiki na raba kai ake yi da kiraye-kiraye da kuma faɗace-faɗace na addini ne ko na kabilanci. To gaskiya kamar yadda ka gani a yau mun ɗauke shi da eh, mun duba kenan cewa kamar yadda ka faɗa ana yin wannan taruka ba yau aka fara shi ba amma ba a kai magaci ah, kamar bukatun da ake sawa to gaskiya mun duba mun yi nazari mun ga cewa dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi zama kara zuban da suke yi zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba a yi amfani da su a tada hankula a cikin al'umma to sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba Eh, me ake cewa eh, guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗaukar duka matasan da muke da su a najeriya ba shi yasa yau kiran da muke ga matasa bayan wannan panel ɗin da yanzu aka gabatar a kan cewa mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa da su su karbi sana'o'i su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba certificate kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi ba ya zama na cewa matasan mu su farga su gane cewa ba haufi ba ne idan matashi ya zama kafinta mm, to amma wannan zancen da kike yi kun tara yan jami'a ne waɗanda watakila sun gama jami'ar suna neman aiki ko kuma ma ɗalibai a jami'a ina matasan da suke yankuna karkara daban-daban da lokal da kananan hukumomi daban-daban. amma yawanci wanda ka gani a yau 'yan NYSC da ake cewa yawancinsu suna yi wa ƙasa hidima ne a ƙauyukanmu na ciki da wajen Kano da kwafas da sun shigo daga ƙaramar hukumar Kabo wasunsu suna a garin Garu wasunsu suna a Durum wasunsu suna a Balan duka ƙauyuka ne kuma muna sa ran cewa idan suka koma ɗaliban da suke koyar da su da matasan da suke cikin ƙananan hukumomin nan za su amfana da wannan sako da su muka ba su kuma za su isar da shi kuna maganar matasan nan masu yi wa ƙasa hidima galibin su yanzu shi kansu ma akwai kira kira da ake cewa ma a soke wannan tsari na yan yi wa ƙasa hidima don misali wanda yake gombe ko yake adamawa baya so a kai shi jihar akwa ibom don yi wannan hidimar ƙasa gaskiya ba wai don ina aiki da hukumar yi wa ƙasa hidima ba zan ce kira kirayen da ake na cewa a daina wannan shiri a bar matasa su yi bautar ƙasa a jiharsu a ƙasarsu gaskiya ba shi da alfanu kuma a kowane lokaci ina alakanta rashin fahimtar juna da ake samu a tsakanin al'ummomin Najeriya ga bastazizing din ko bata skim din da aka yi na yadda zaka ga matasa a yanzu wasu su sai sun zaɓi garin da suke so da an karfafa cewa a'a in dai zaka wa ƙasa hidima ka tafi jihar badda ba taka ba misali ni na yi bauta ƙasa ta a Enugu Najeriya ne tunani na da nake da shi a kan al'adun inyamurai a Najeriya ya canza saboda na je na zauna a cikin su na ga yanayin yadda suke suke abubuwansu kuma na fahimci da cewa a cikinsu a kowace al'umma yadda muke da ɓata gari haka muke da na kirki yadda muke da shiryayyu haka muke da wanda ba su da kintsi wanda kuma suna kawo eh, gurbataccen um, sha'ani a cikin al'umma gaskiya ni kiran da zan yi da cewa ba wai mu daina kiraye-kirayen a daina yi wa ƙasa hidima ba a'a a ƙarfafi skim ɗin a gyara shi a zo da salo wanda matasanmu za a ringa ba su horo na sana'o'i yanda cewa yanda babu ayyuka a kasashe wannan lokacin da za su wa kasa hidima a tura su guraren da ba nasu ba su koyi al'adun mutanen kuma su koyi sana'a yanda cewa in sun gama eh, bautar kasar nan ko da babu ayyukan gwamnati suna da abin yi. To yanzu shi kun yi wannan taro wanda aka kira shi na duniya ne ma misali tunda duk sassan duniya ana yi tunda majalisar ɗinkin duniya ce ta keɓe. Shikenan yanzu sai baɗi kuma za ku ci gaba da irin ko in lokaci ya zagaye ku yi shi ko kuma akwai wani tsari da kuka azama kanku cewa lokaci zuwa lokaci za ku dinga makamantan irin waɗannan tarika don ku cima ah, muradunku? A ba sai wata shekara ba gaskiya musamman dai wannan mun yi shi ne don wannan rana amma ire-iren wannan eh, shirye-shiryen muna yin su ne gaskiya kamar wata biyu wata uku kuma ba a nan garin kawai muke ba za ka ga za a iya ɗaukar wata jiha a je can a yi shi sai a nemi partners wanda suke da ra'ayi wanda ya tafi tare da su kudurorin da muke da shi a impact nigeria project sai mu collaborating da su sai mu shirya wani shiri yanzu haka za a yi wani a kano a kaduna za a yi wani a bauchi kuma za a yi wani a katsina tsakanin august zuwa september duka kuma ɗaliban ko kuma su matasa waɗanda suka gama jami'a kuke tattarawa ke za ko za ku ci gaba a a ya danganta da yanayin project ɗin da muke da shi kamar wannan mun ɗauki student ne 'yan jami'a da kuma masu yi wa bautar ƙasa hidima su wanda za a yi a Kaduna za a ɗauki matasa ne ko mutum ya kashe secondary kuma bai taba zuwa makaranta ba in dai yana da sha'awar taimakon kai da kai na al'umma yana da taimakon ya koyi sana'a za mu kawo wanda suke koyar da sana'a kuma za mu um, layazin da su yanda za su ringa da horon nan a araha yanda ko da wanda bai da hali sosai zai iya afodin kamar na katsina shi ma ya bambanta gashi kuna ta eh, kira-kira cewa matasa su rungumi sana'o'i ko ƙananan kasuwanci babban kalubalen su shine jarin da zan fara ko ma inda zan je a koya mun da sauransu akwai wani tsari da kuke ne na tantance irin waɗannan waɗanda ba za su iya biya ma kansu wani abu da suke sana'ar suke so su koya ba ko kuma a suna so su yi eh, kasuwanci amma ba su da kuɗi eh, za ku tallafa musu da yanayin jari to gaskiya ka ga ta nan ne abin da dama muka so mu fara yi kenan wayar da kan matasa da cewa eh lillahi wa rasulihi ana neman jari kafin a fara kasuwanci amma tunanin da matasa suke da shi sai suna da makudan kuɗi sannan za su fara kasuwanci to a nan ne ni nike da ja da kaɗan da kaɗan ake tashi abin da ya kamata matasanmu su samu shine abin da a turanci ake cewa financial discipline ba wai ka fara sana'a ba kana jira sai ka samu kuɗi da yawa kafin ka fara a ka fara da kaɗan da kake da shi sai ka koyi tattali da tanadi da rarrafe akan tashi ko kamar yadda kai magana wasu sana'o'in dole sai mutum ya je an koya mishi to kamar ni ni tela ce ba kuma kowa koya min ɗinki ba sana'a abun ne yau da gobe yau da gobe har na koya kuma a yau ina da fashion for development initiative wanda matasan da ba su da hali ina ware wasu ranaku wanda muna training ɗinsu for free so da kwai irin matasa wanda su sun iya kuma da are willing su bude mana kofofinsu mu ba su kamar mutum biyar mutum goma kamar wani yana photography ne yana daukan hoto zai ce mana eh to zan muku training matasa goma sai mu tura miki su wannan za ta ce a ina da salon ne zan ba ku slot for kamar yara matasa goma wannan mu ana mu gudunmawa ne da muke kawo muku so ire-iren wani shi yasa muke kokarin mi promoting community development ya zama na cewa ba wai komi za ka yi sai da kuɗi ba a'a ka duba me za ka ba wa al'umma ka baya kai ma. Dumudu da aiki, dumudu ba da aiki, abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka aka samu nasarar haɗa wannan shirya jummai ali ce daga birnin washington dc nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya. Su da Allah, mun da Allah. a gayi da jimmai yanzu kuma ga ibrahim garba da jawabai daga dattawa assalamu alaikum masu saurari mu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. An sa kafar wando ɗaya da babban sufetun 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da sanata Isa Hamma mai sau, inda rundunar 'yan sanda ta ce ba ta ɗaukar sanata a matsayin dan majalisar dattawa sai dai wanda ya gudu daga aikin 'yan sanda. Misau a nasa ɓangare ya cicciki babban sufetun da zargin kalmashi kuɗin shiga naira biliyan goma da wata da karɓar na goro kafin tura kwamishina jiha mai romo. An gudanar da hawan arfa inda aladen Najeriya zubu biyar suka yi aikin haji. Sakataren hukumar Dr. Bello Tambo Lawal ya ce aikin ya fi kowanne nasara. An yi tanadin motoci na sufuri masu kyau kamfanin Hafil sababbi ni na je na duba na ga mota 600 wasu daga cikinsu model na bana ne wasu kuma na baɗi ma model ɗinsu mai riga ya shigo ba su ne aka ɗauki alhazanmu da su. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce APC da PDP suka nemi ganawa da shugaba Buhari kuma in ƙananan jam'iyyu da suka fara korafi na son haka za a ba su dama. Sauran jam'iyyu fiye da hamsin da ake da su a ƙasa duk da cewa wasu su ƙanana ƙanana wani ba ma san inda suke ba kar su ga cewa a bambanci aka nuna musu an kafa cibiyoyin maganin cutar sankarar jini shida a fadin najeriya yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin najeriya yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin najeriya jawaban su ne amira rab atu sufyan ahmad daga kaduna da rabaran simon lado daga kano ga amira rab atu ahmad akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin najeriya kamar yadda allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum Allah tabaraka wa ta'ala ya tilal umumun mun maza da mata da ƙabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban amma Allah ta baraka wa ta'ala ke mu san junanmu dan ka rabe ya san in inyamuri inyamuri ya san bahaushe da sauransu don haka muna kira ga 'yan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka wata wanda Allah ta baraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara wata ne na rahama yana ƙara taɓawa da tsoron Allah yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi ya hadi kalba duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya shiryar da shi ma'ana Allah sai ya shirye zuciyarsa domin yan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar dan adam shine halakar aikin dan adam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yake inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ya kasance a gare shi kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din kenan yan uwa musulmi kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta ba ka ɗan uwa musulmi duk wanda zuciyarsa take lafiyayya za ka ga yana zama da kowa lafiya a zauna da dukkan wata halitta da Allah ta tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa lafiya. Allah ta tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci shin ɗan uwana yana da sutura shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yadda nake zaune lafiya domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min alkhair lallai imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya kenan ashe dan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shine wanda baya so a zauna lafiya shine wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa sannan mu tsare harshen mu harshe yana azumi azumin harshe shine kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lallai dan adam ba zai buɗe baki yayi wata magana ba Fati a zata wannan magana akwai rasai da asidu a tare da ita. Kunnan ɗan adam tana yin aski. Ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah ta baraka wa ta'ala ya wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala ka yan uwa musulmi akwai bukatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah muke roƙo shekaru da shekaru a cikin rayuwar shi ma rabar samun ladu ya ce zaman lafiya ne ginshikin duk wani ci gaba to salamu alaikum yan uwana yan arewa ni ne pastor simon m lado daga ɗarika ekwa ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa zaman lafiya shine garkuwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila to don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. To don haka ina kira ga 'yan arewa musamman shugabanninmu wa'anda Allah ya ba su amana sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Wasalam, Salado Simon daga Kano. To nan muka kammala shirinmu na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. a gai da Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. Kasar Kamaru na nan na shirin ɗaukar fansa akan ɗan karen kashin da ta sha daga Najeriya. wasan su na biyu na neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 da za su buga jibi litinin a birnin yawunde. a jiya juma'a ne kasashen biyu suka fafata wasan farko a birnin oyo da ke kudancin najeriya inda najeriya ta lallasa kamaru da ci hudu da nema wannan nasara dai ta kara kusantar da najeriya ga samun tikitin shiga gasar ta duniya a daidai lokacin da take saman rukunin su na biyu da maki tara a wasanni uku kasar zambia ita ce ta biyu a rukunin da maki hudu bayan da ta doke algeria da ci uku da daya a wasansu na farko a yau to sai dai a bangare daya mai horar da 'yan wasan kasar ta kamaru hugo bruce ya ce da alama fatan kasar na samun gurbi a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ya sha kasa sakamakon kashin da ta sha jiya a najeriya duk da yake kasashen biyu za su koma karawa a wasa na biyu jibi litinin a yawunde bruce yana ganin ba wani abu da za su iya yi da zai mai da fatan nasu kasar ta kamaru da yanzu haka su ne zakarun afirka ta shiga gasar ta cin kofin duniya sau bakwai a tarihi inda har suka taba kaiwa matakin kwata final na gasar a shekara ta 1990 a sauran wasannin na neman gurbi a nahiyar afirka morocco ta yi ragaraga da mali da ci shida da nema lamarin da ya ɗaukaka ƙasar ta morocco a saman rukunin si tare da bambancin maki ɗaya da ƙasar ivory coast da ke bin ta ƙasar tunisia ma ta doke jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ci biyu da ɗaya inda ita ma ta hau saman rukunin a tare da bambancin maki uku da mai bin ta yayin da ƙasar afirka ta kudu ta sha mamakin gaske sa'ad da kevard ta doke ta da ci biyu da ɗaya hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta tantance tare da amincewa da dan wasan chelsea ola aina da ya buga wa najeriya kwallo farawa da wasan da kasar za ta buga da kamaru a jibi litinin tuni da najeriya da ta saka sunan aina a jerin sunayen 'yan wasanta da za su buga wasan da kasar kamaru an haifi dan wasan ne a birnin london to amma dukkan mahaifansa 'yan najeriya ne wanda hakan ya halatta masa bugawa kasar wasa duk da yake ya bugawa kasar ingila wasanni a matakai daban-daban na matasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya a gai da murtala masu mu da wannan ne muke ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin grace alheri abu da ta taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum